biyo bayan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai yankin gano fetur a arewa tsakanin Bauchi da Gombe yanzu dai rijiyar binciken fetur ta Kwalmani ta biyu ita ta fifice a kafafen labaru akan ya biyo bayan rijiyar Kwalmani ta farko da aka fara aiki a kanta a 1999 inda aka samu iskar gas yanzu kuma aka toni fiye da kafa dubu goma da muradin kaiwa kafa dubu goma sha hudu da ɗari biyu da saba'in don kammala aikin rijiyar ta biyu. That we are going to take this forward. We are going to make this company a global company. sabon shugaban kamfanin fetur mele kyari ke alwashin bunƙasa kamfanin da irin wannan aiki kazalika da ta da matatu hudu kafin karewar wa'adin mulkin shugaba Buhari a 2023 before lamarin aikin gano man ya kara fitowa fili ne a watan jiya yayin mika ragama a hukumance da tsohon shugaban kamfanin fetur NNPC mai kantika labaru ya yi ga sabon shugaban Mele Kyari Kolo cikin shirin hakan Baru ya shaida wa muryar Amurka kaɗan daga bayanin aikin tono man Allah yarda in muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gudu da muke kuma ka san Allah da zai bayani wa mutane don ka dai alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara bayanai daga aikin neman man na nuna samuwar man a yankin Neja a zuwa tafkin Chadi wanda aikin ya samu tsaiko a yankin kan iyaka saboda illar Boko Haram da kan sace ko barazana ga jami'an binciken man tsohon karamin ministan kuɗi Yarima Lawan Ingama ya ce matukar aka kammala aikin tattalin arzikin yankin arewa zai karu da rage tsama da jihohin kudu maso kudu da ke dama. Ko kasafin kuɗi da ake barwa sai ka ga kasar Rivers ta samu kuɗin da sai jihohi shida ne na arewa za su samu domin duk fetur din yawanci a cikin teku ake ɗibo su. To wannan abu ne na tsarin constitution na ƙasar nan. Jihohin nan guda hudu da Akwa Iwan da Rivers da Bayelsa da Delta kuɗin da suke samu yana da mugun yawa. Nijar ta samu fetur chadi ta samu fetur kamarun ta samu fetur mu a ce nan wajen barna da yobe a ce ba fetur akwai har sokoto akwai fetur balle wajen gombe da bauchi da benue duk akwai albarkacin fan fetur to kaga an samu fetur an zo rabon kuɗin sai mu mu ce mu ma muna da fetur kaga sai mu ma ba mu da yawa su ma al'ummar yankin da ake aikin haƙar rijiyar man kolmani sun fara batun zayyana yankin don kaucewa takaddama yariman kashire abubakar mu'azu hassan na daga waɗanda suka ziyarci bigiran da ake gudanar da aikin wayannan kolmani rijiyoyin kolmani guda shida da ake da su guda biyar duka suna yankin karamar hukumar ako ne a jihar gombe guda ɗaya ne take yankin alkaleri so wannan shine matsala da ya kamata a fara dubawa ina kira ga su yan majalisar mu da kuma gwamnatin jihar bauchi da kuma jihar gombe ya kamata a tantance wannan iyaka kar sai tafiya ta yi tafiya a gaba a zo a fara samun matsala a ce da an magana tun da an magance ta gara a yi kuma ina tabbatar tabbatarwa jama'a mu yankin mu bamu da fitina su ma yankin da ke karamar hukumar alkalerin ba su da fitina kira kusan duk mutane iri ɗaya ne komi tare ake yi. Alamu dai na nuna samun man zai zaburar da samun kuɗin shiga a arewa baya ga dogaro ka cokan kan noma da kiwo. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka dan Rasulillahi. Dan Allah dan Rasulillahi. wajen Amina Baban sali. Eh, mun bincike jan sai a ce mana dila. In je ga dila eh. ya ce bulag market. Mun zo mu bulag market sai su ce a matata ne. Shin waya yake zaki. take ne Ba mana Ba mu da fetur ba mu da dila.